Allah ya taimaki sarki Muhammadu Sinusi na biyu sarkin Kano. Mai dubin nasara yake mai dubin dokuna. Tabbas mutanen jihar Kano suna alfahari da Muhammadu Sinusi a matsayinsa na sarkin Kano. Ko me yasa mutane suke alfahari da shi? Yayin mu da su sun tabbatar mana da cewa Muhammadu Sinusi na biyu sarki ne mai adalci. kuma mai tausayin talakawansa a ko da yaushe duba al'amuransu wanda ya shafi yau da kullum a duk lokacin da suka so ganinsa don miƙa bukatunsu ba sa shan wahala da zarar sun gan shi kuma yana amsan bukatunsu hannu biyu sunusu na biyu kenan sarki mai adalci sarkin kano a yanzu allah ya taimaki sarki mai dubin nasara mai dubin dokuna Sunusu na biyu kenan sarki mai adalci a tarihin masarautar Kano. A wani taro, sarki ya nuna fushinsa a kan rushe badala da aka yi. Masu kallonmu, bar ku ji abin da sarki ya faɗa. Daga ganin ganuwar Kano. da sanin cewa wannan garin abin da since over 700 years amma bai ma sani ba duk karatu sanar history daga nan ya fara wannan romance da afirka ya zama abin da ya zama domin fada da hakimin gwale yana nan ko hakimin dala za su gaya muku sau nawa suka zo gabana da wakilai wannan ganuwar yanzu an rarraba ta an yi shaguna an yi gidaje ganuwar da aka gina shekara 700 da suka wuce ganuwar da ita ce tarihi madakar wani chairman na local government tarihin wani shekara 700 ya zama shago to mutumin da bai san kaɗan daga cikin maganganun sarki mai adalci kenan sinus na biyu don nuna fushinsa a kan rusa badala da aka yi. Ƙasashen da suka ci gaba ba a wasa da abubuwan tarihi adana su ake ake killace su. Mu dai a yanzu a jihar Kano mun samu koma baya akan adana abubuwan tarihi. Ko me ya janyo haka? A yayin zantawanmu da mutane sun mana bayanai mabambanta. daga ciki sun ce rashin samun gwamnati mara kishi ne wasu kuma sun ce abin da aka yi daidai ne amma wayanda suka nuna fushinsu sun fi wanda suka ce an yi daidai alamu suna nuni da cewa waɗanda ba sa so gwamnati ta laifi su ne mafi akasarin wanda suka ce an yi daidai a gaskiya dai ba a yi daidai ba rusa badala da aka yi don tana ɗaya daga cikin abubuwan tarihi a faɗin jihar Kano. Fatan ma'anan Allah ya kama da gwamnatin da za ta killace kayan tarihi a faɗin jihar Kano kuma ta inganta su. Allah ya taimaki sarki mai dubin nasara, mai dubin adalci, mai dubin dokuna. Sinus na biyu kenan sarkin Kano a yanzu. Ni ne naku, Darakta Bashir G. Sharif wanda ya gabatar da shirin. tashar G25 TV online ta kawo muku shirin. Ku kasance a yaushe a tashar G25 TV online domin samun labarai daga ƙasar Hausa a Najeriya. Allah ya taimaki sarki Muhammadu Sunusu na biyu, sarkin Kano a yanzu. Daga ganin ganuwar Kano. sanin cewa wannan garin abin da since for over 700 years amma bai ma sani ba duk karatu sanin history daga nan ya fara wannan romansin da afirka ya zama abin ya zama domin shimfiɗa da hakimin gwale yana nan ko hakimin dala za su gaya muku sau nawa suka zo gabana da wakilai wannan ganuwar yanzu an rarraba ta an yi shaguna an yi gidaje ganuwar da aka gina shekara ɗari bakwai da suka wuce ganuwar da ita ce tarihi mallakar wani ciyaman na local government tarihin wani shekara ɗari bakwai ya zama shago to mutumin da bai san